أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة هدواء وأن درسي مع البركة نكرت اللتا في زاد الزوجين في حادث السيد الصقلين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ندعوها محمد سنوسي بن موسى قبالي أنا كانوا darasin da ya gabata mun kammala hadisi mai lamba ta arba'in da biyu yau kuma insha Allah ta'ala za mu الحديث الثالث والأربعون عن أبي سعيد الكدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلكم فيها فناظرة كيف تعملون أو فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه البكاري حديثي من لمبة 43 دقاء Abu Sa'id al-Khudri da Allah tabbata a gare shi ya ce Ma'aiki tsira da amince Allah su kara tabbata a gare shi ya faɗa cewa inda duniya hulwatun khadira ita duniya wani gurin jin daɗi ne mai zaƙi kore shar ma'ana wa inna Allah mustakhlifukum fiha Allah maɗaukakin sarki ya halittar da ku a cikin ta ma'ana ku zama kamar an ba ku ajiyar kayan Allah na wani ɗan lokaci don kulawa da shi dukkanin kowane bawa kalifa ne a doron ƙasa kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar cikin suratul baqara shi kalifa abin da ake nufi kamar an ba shi aro ko wani lokaci ɗan zango ƙanƙani ya yi ɗan kalifancin sai ya gama Ya ce. fanazirin kai fita amalun Allah ta'ala ya sanya ido ya gaya ya za ku yi ayyuka a ciki sai da Allah ya ce duniya wa taqul nisa ku ji tsoron wannan duniya ma'ana ku yi duk yadda za ku korabu da ita lami lafiya shine abin da ya fi mahimmanci saboda duniya zaman da a ciki fitina ne wata nisa ku ji tsoron fitinar mata domin me da inda fitinatu bani isra'il kana fi nisa domin fitinar da aka jaraba banu isra'il mutanen annabi musa da makamantansu ana mutanen da suka rigaye mu ta kasance ne a cikin lamarin mata wannan hadisi ne shamil da yake tsoratar da mu dangane da abin da ya shafi ma'amala da mata ta fuskar zamantakewa su ne abokan rayuwa don haka idan an so a yi saban Allah ma'ana a da abin da ya kama da ita da sauran ayyuka na bata ta bangaren su ne zai zo sannan kuma ga rubin duniya da kyalekyalanta da abin da yake ciki sai manzo Allah ya fara ambata ta saboda muhimmancin ta wani hadisi rawahu al-bukhari imam bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2742 abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu dada wannan muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika shar Allah ilaha illa anta astaghfiruka